Victoria Adamu. Akalla magidanta mutum sama talatin ne suka ci moriyar shirin bada tallafin magunguna da kuma gidajen sauro a kyauta wadda kamfanin kedi ta bayar a ranar litinin 25 ga watan afrilu yayin bikin ranar cutar malaria ta duniya wadda ya gudana a unguwar Olifate wani yanki da ke cikin karamar hukumar yola ta kudu yayin kaddamar da shirin bada tallafin ya samu halartar ɗumbin al'umma maza da mata Cikin manya-manyan baki da suka halarci taron sun haɗa da hakimin garin Yola, kana cika sauran Adamawa Alhaji Muhammad Amin Mustapha tare da masu jimillolinsa da yake karin haske kan aikace-aikacen kamfanin gabanin kaddamar da shirin bada tallafin. Dr. Sa'idu Muhammad Jada, ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin a Yola, ya bayyana cewa kamfanin na Kedi wadda ke da tushe a kasan Tsin wato China ta shigo kasa Najeriya ne ta sanadiyar tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo. domin ba da su wajen magance cutar malaria da kuma sauran cututtuka. malaria nan kuma eh, cuta ne wanda za a yi a manajin ɗinsa kuma ma a yi curing ɗinsa ko kuma a yi preventing ɗinsa ma gaba ɗaya a hana mutane kamuwa da wannan cututtuka. to a KD Healthcare yadda muka same ta a Najeriya don kome ya kamata ka san ta yaya aka same shi me take yi kamin nan ka yi partnering da shi. KD Healthcare is a company da ya zo mana a Najeriya turu former shugaban kasar mu Obasanjo saboda yana da alaka da Chinese lokacin da yake shugaban kasa da ya je Chinese William Zawo ya ce masa ka ci kome zaka iya ka rayu ba tare da kana, samu, kana samun matsala na diabetes type 2 so da ya samu wannan information a matsayin na shugaban yana tafiya da me da likitocinsa da aka shi magani sai ya bawa likitoshinsa suka gane akan cewa wayannan wannan magungunan herbals ne herbs ne ba su wani illa da zai shutar tun farko a jawabin da ya yi manajan bangaren kasuwancin kamfanin ya bayyana cewa shirin tallafin wani yunkuri ne na kamfanin wadda ke yi a dukkan shekara ranar 25 ga watan afrilu domin ba da gudunmawa kan yaƙi da ake na cutar malaria a ranar bikin cutar malaria wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware wadda kuma ya ce shirin na gudana a dukkan fadin kasa Najeriya. Hakimin Yola kana cika sauran Adamawa Alhaji Muhammad Amin Mustapha da ke zama babban bako a wajen taron ya ja hankalin al'umma da su yi kokarin samun magungunan kamfanin Kedi ganin yadda magungunan ke da tasiri musamman wajen magance cututtuka. To haƙiƙa gaskiya mun ji abun da suka gaya mana batun Kedi duk wanda yake da niyya ya samo maganin nan zai iya tambaya ina ne ofis ɗin yake ko kuma ya samu maganin nan kamar yadda shi wancan ya ce kwaya kwaya ma yana ba yana sayarwa dukanmu yanzu za ku ga mutum yana tafiya ne kawai kar ka tambaya me yake damun shi daga bisani bayan jawabin na hakimin ne sai ya jagoranci kaddamar da shirin baya tallafin magungunan a kyauta da kuma gidajen sauro dr sa'idu muhammad jada a ƙarshe ya ce sun yi ittifakin bisa ga tasirin da magungunan su ke da shi na kawar da cutar malaria shi ya ba su ƙwarin gwiwar raba magungunan ga al'umma musamman marasa galiyo da eh, in allah yadda magungunan mu na kd suna preventi suna hana mutum ya yi ciwo so mun gane a kan cewa tun da yau world health day ne na malaria day to shi yasa muke abun nan muka muka muka, muka wannan jolde fate saboda mu ba wa less privilege wayanda ba su da karfi mu ba su magungunan nan kuma da yadda Allah yin fari na su samu lafiyansu so shine ya ba mu shawa mu zo wannan anguwan mu raba wannan kayayyaki kyauta Dr. Sa'id ya kuma buƙaci waɗanda suka amfana daga shirin tallafin da su yi amfani da magungunan ta yadda ya kamata. alhamdulillah uh, kira da nake musu do Allah su je su yi amfani da shi ba wai uh, eh, aje a aje ba musamman magani ba wai abun akwai lokacinsa uh, do magungunan mu duk wanda muka raban nan is next two years yana aiki to but je a yi amfani da shi yanda ya kamata kuma kada a yi abusing din shi